قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين sai mutanensa suka ce, Mun samu iyayenmu suna bauta musu ne, don haka sai muke bauta masu don koyi da su.